أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد يوم أكمل كله Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni mali to kamar kullum insha Allah da aka saba zan karanta sai a karanta al-maf'ulu lahu ينصب مفعولا له المصدر إن ينصب مفعولا له المصدر إن ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن وهو بما يعمل فيه متحد وهو بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد وقتا وفاعلا وإن شرط فقد فجره بالحرف وليس يمتنع فيجره في الحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع مع الشروط كلزهد ذا قنع وقل أن يصحبها المجرد وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد والعكس في مصحوب أل وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء ولو توالت زمر الأعداء ina ji akwai su matuba akwai akhta a ciki ko yawa dan nima ba ya ba ladin nan sannan kuma can wal aksu fi mashubi al ni na san shi da wa anshadu akwai wawo eh amma nan babu yawa to ina ga sai a gyara وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشبه yawa to akwai inda ba wawu sannan la aqudu wani wurin ba lamu sannan nan wurin yunsabu ni da haddace shi ba ba ko to shi sa na karanta shi da riwayatai na satin da ya wuce mun yi magana kan al-maf'ulul mutlak muka yi bayanin hukunce-hukuncensa da kuma karkasuwansa muka ce ya kasu gida uku mu'akkit mubayyin linnaw da mubayyin lil'adat haka ne ko to yanzu sai ma ne ya kawo abin da ake cewa al-maf'ulu lahu ko kuma a ce da shi al-maf'ulu li ajlihi ko a ce da shi al-maf'ulu min ajlihi ko kuma a ce da shi al-masdarul qalbi da sunan ne to la'alla Allahu a'lam abin da ya kusantar da shi da maf'ulul mutlaq domin shi ma wancan mun ce masdar ne muntasib dole ya kasance masdar muntasibun bi fi'lihi shi ma kuma wannan masdari ne don haka la'alla shi samana yana gaba magana kan maf'ulul mutlaq ya gabato da al-maf'ulu li ajlihi ko kuma al-maf'ulu min ajlihi ko kuma al-maf'ulu lahu ko al-masdarul mimi to shi al-maf'ulu li ajlihi ko min ajlihi huwa al dole ne ya kasance masdari al-mufhimu illatan wanda ya zo ya yi bayanin dalilin aukuwan aiki ya yi bayanin aukuwan aiki al-mushariku li amilihi waqtan wa fa'ilan wanda zai zo ya yi tarayya da aikinsa a lokaci ɗaya da kuma fa'ilinsa lokaci ɗaya wato kenan sai ya tattara sharuɗa guda hudu ya kasance masdari ya yi bayanin dalilin da ya sa aikin nan ya auku sannan ya yi tarayya da fi'ilinsa wato a lokaci ɗaya da kuma fa'ilinsa a lokaci ɗaya ma'ana idan muka samu sharaɗin da ya saba to ba za mu ce sai mu yi mashi jara da kasar misalin ce kharashtu tanazzuhan kharashtu tanazzuhan at-tanazzuh masdari ne sannan mufhimul illa ya zo ya bayanin dalilin fitana me yasa na fita don hutu ko shakatawa sannan kharashtu at-ta'u din nan shine fa'il na kharashtu mun fahimta to fa'ilin nan ya yi tarayya da aikin nan a lokaci ɗaya eh kharashtu fita na da hutu na duka ɗaya muna fahimta yi kamar jud shukran ya kyauta don godiya limara ta jud للشكر دعوة إن, إن إذا صح أن يكون جوابا للسؤال ده أكي كان مفعول li'ajli eh jud shukra ba da dai kyauta shukran din da masdari ne ya zo ya bayanin dalilin kyauta sannan ya yi tarayya da fa'il na mukhatab jud anta eh wal fa'il a lokaci daya da kuma fa'ilinsa muna fahimta to idan ba a samu wani sharaɗi ba daga cikin waɗannan sharuɗa khalas yujaru bi harfi jar ko a mai jara da lamu ko a mai jara da min ko a mai jara da alba da dai abin da ya dace a jara shi misali kamar ka ce ja'a zaidun li ikrami amrin lahu ja'a zaidun li ikrami amrin lahu kaga anan ba su yi tarayya a wurin fa'iliya ba don ja'a zaidun wanda ya aikata zuwan zaidu wani abu ne daban li ikrami amrin lahu wanda ya aikata kirami din nan amru ne da ba don haka ba su yi tarayya ba fa'ilin ja'a zaidu ne fa'ilin ikram amru ne to don haka in aka saba ba aka samu wani abu da ya saba to shi ke sai a mai kasana da harfu jar misali abin da bai yi daidai ba lokaci daya kamar ka ce jituka amsi tama'an fil gada jituka amsi tama'an fil ikrami gada jiya ne na zo wurinka amma kwaɗayin gobe ka girmama ni kaga da jiya da gobe an ya na riga to da haka a nan sai ka ce ji'ituka amsi li tama'i sai ka shiga mashi da hafuja saboda ka'ida ta saba an fahimci magana nan fine shine malaka cewa yunsabul masdaru ana yi wa masdari nasba maf'ulan lahu a matsayin shi ne maf'ulu liajili muna fahimta yaushe ne za a yi wa masdari nasba a matsayinsa na maf'ulun lahu in bana ta'lilan in ya bayyanar da bayanin dalilin aiki wa yunazzilu lakum minas sama'i yaj'aluna asabi'ahum في في اذانهم من الصواعق حذر الموت لماذا يجعلون اصابعهم في اذانهم حذر الموت كذا ما زالين حذر سنن بين العله سنن يا تاريه ده فاعل اتشكل لوكاسن سا منا فهمت تو ان ابال تعليلا ان يبين الدليل او كون ايكي ابال اظهر كجود shukran kamar yi kyauta don godiya wadin ta'atan sannan ka jayu kana mai biyayya da kalmar addini ana ce da addini addini ne saboda abin da ka yarda da shi ne duk abin da ka yarda da shi kake yi ya zama addini shi yasa aka ce wa kafirai kum dinukum ku abin da kuka yarda da shi ku tabbata akai mu kuma namu mun tabbata akai wadin ta'atan ka jayu kana mai biyayya to kun ga shukran mun ce shukran masdari ne ya zo ya yi bayanin illa ya yi tarayya da fa'il ɗin jut a lokacin kyautan da kuma fa'iliya din domin ana magana da kai jut anta kai ne fa'il ka yi tarayya da shukura ɗin a lokacin domin da kyautan da godiyan duka lokaci da yaki muna fahimta wahwa shi masdarin nan bima ya amalu fihi cikin abin da zai zo ya aiki a ciki muttahid dole ne ya kasance ya yi ittihadi akwai gamayya muna fahimta akwai gamayya waktan lokaci ya zanto daya wa fa'ilan fa'ilin kuma ya zanto daya ko ko a'a wawa shi amilin wato fi'ili kenan bima ya amalu fihi da abin da zai zo ya yi aiki a cikinsa na masdari dole da shi fi'ilin ya kasance muttahid ya yi daidai waktan a lokaci ɗaya wa fa'ilan da kuma fa'ili don bai wa a samu aiki daban a ce wanda ya aikata shi daban bai samu bai wa a ce aiki daban kuma lokacin da za a aikata shi daban a abin da zai zo ya maf'ulun eh, lahu nasfa dole ya tarayya da shi a cikin fa'iliya da kuma waqtiyya wa in shartun fokit in aka rasa wani sharaɗi daga cikin sharuɗan nan fajrurhu to kai masa jarra bil harfi da harf min huruf jar wa laysa yamtani amma kuma ba hana ka ba bai hanuwa Ma shuruti duk da sharuɗan sun cika kuma kai mashi jari ba laifi ne ba misali kamar ka ce jitu ta'alluman ko kharajtu tanazzuhan kaga tanazzuh ya tattara shar'an da muke nema ya kasance masdari ne mufhimul lil ya ittihadi ma al fi'l waqtan wa fa'ila to amma ba laifi bane duk da samu waɗannan sharuɗa kace kharajtu litanazzuhi babu laifi muna fahimta shine yace fajruhu kai masa jarra bil harf da wani daga cikin hurufan jarra in aka rasa wani shar'i daga cikin sharda to kamar ka tambayi malam ne to shin dole ne in sharɗan nan sun cika yi nasu sai ce wala yasa yamtane ma shuruti yin jarra ma baya hannuwa tare da sharuɗa kali zuhudin za qani kamar ka ce hadha a zuhudan hadha qani a zuhudan wannan ya wadatu saboda zuhud shi bai tambaya muna fahimta ai hadha qani'a zuhudan hadha mubtada qani'a fi'l madi fa'iluhu huwa ku zuhudan maf'ulun li ajli muna fahimta ai kun ga ma'ana sai ce kali zuhudin za qani'a wato kaman dan zuhudu wannan mutumin ya wadatu yani yana sai muka bayanin ga sharuɗan sun cika a zuhudu masdari ne مفهم للعلة مشارك للفعل في الوقت والفاعل أما دود هكا ننقوا سيما شجرة وتكمن جرا تارد الجنة شرطة باهي بني ولا فتا مرة طيب تشكي مانا كمانا بيان شكوا شكوا مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول مقبول Правильно, когда мы там, wa qalla an yashabaha wato karanci kwarai lamun ke abota da almujarrad wanda ya tsaraitu daga idafa ya tsaraitu daga alif da lamun kawai shi al-ashharu fihi kamar shi nasu ba wal aksu amma kuma akasi fi masfubi an cikin wanda lamun ta yi tarayya da shi ma'ana wanda lamun ta shigar masa sa shi kuma masa mai a mashi jarra karancinsa kuma a mashi me a mashi nasba muna fahimta malamai wa an shadu gashi nan shine suka rera la aq'udul jubna anil haija'i walau tawalat zumarul a'da'i yace la aq'udul jubna ba zan zauna ba dan tsoro anil haija'i daga barin yaki al haija'i shine yaki walau tawalat zumarul a'dai ko da rundunonin makiya su sun bibi juna ne ba zan na ki fitawa. ba to muhammad shahid aqadul jubna jubna wurin menene shi mafulu ne eh? mafulu mutlaq ko mafulu me mafulu lahu to anan bayanin da muka yanzu al aksaru fi misli hadha mafi yawanci a cikin irin wannan menene ake masa aljab sai mu ce la aq'udu lil jubni muna fahimta shine aksarin sa amma bi qilla ya kasance kamar yadda ya kasance yanzu muna fahimta ai la aq'udu al jubna anil hayja'i walau tawalat zumarul a'da'i to wannan shine bayani a takaice na maf'ul li ajli ko maf'ulun min ajli sai akwai tambaya sai ayi na na wani baiti ba zan zauna ba dan tsoro zauna ba dan tsoro daga barin yaki ko da rundunonin makiya sun bibi juna sun zo sun zo a ni ba zan zauna ba idhum alaiha qu'ud qaqara aljabanu sai cikin misalai aljibun tsoro al-mujarrad shine wanda babu alif da lamun a cikinsa babu idafa a cikinsa qalla an yashabaha ay allamu wato da kanci kwai lamun ke shiga wa irin wannan wanda babu alif da lamun a cikinsa babu kuma idafa a cikinsa ka fahimta ai na نعم سيد مشهور جملة في موحد النسب أو أما وين يرابي ما في شهارة كو جارة مجروح يمكن نسيت ما مقول له معنى ايه معنى لفظا شكو مجرور مجروح اوكي نعم ya ce ba laifi ba ne ba in sharuɗan ma sun cika ka yi maf'ulun li ajlihi jarra وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قنع يعني هذا قنع zuhdan wannan ya wadatu bai tambaya saboda zuhuri kaga zuhud din nan ya tattara duk sharuɗan da muke nema amma kuma an ce li zuhudin amma shijari wato kenan ba wai lallai bane in ya tattara sharɗa sai ka mashi nasu ba a abu ne dai wanda yake min babu istihsan in ka yi an so in baka yi ba kuma ba ba laifi a ciki na'am eh wal aksu fi masubi al wato akasi a cikin wanda alai shigan ma wanda alai shigan masa aksarinsa a yi masa jara da harfu jar karancinsa a yi mashi ba shine ya buga misali la aqudul jubna wannan karanci ne kwarai amma ya kamata shi la aqudu lil jubni ana ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu